Naam, ajaniha ajanihatil makan wasalasati jeto nadaratun wani bincike da nazari haula waƙe tasawi wajen maganan daidaito wannan a ce komai daidai ike da komai yace ammal umuru lati hiya mutasawiya amma abubuwan da aka ce to da fil waqi'i wa haqiqatul amri fal haqqu yaqdi bi wujubi taswiyati yi gaskiya na nuna wajabcin daidaituwan nasu baina ha fil amsila na daya الناس متساوون في كونهم مخلوقين لله عز وجل kaga daidai ake yi mutane daidai suke wajen halittu ne halitta ne na Allah halittattu ne ga Allah mai girma da ɗaukaka yadda kake halitta kyanke ma halitta ne halitta ne na Allah ba ka fi kyankyaso ba ba ka kyankyaso a halitta sai da tsoron Allah ɗan ka fi shi tsoron Allah to ka fi shi yin kai fi ka to ya fi ka Allah da kai da kyankyaso da buzuzu da wane ne illa za a ce sai dai an koma an ware kai ɗan adam ne an fifita ɗan adam ala kafiri mimman halakana tafdila amma yanka koma kana karatun ba don Allah ne ya faɗi ba kana karanta nau'in dabbobin na za ka je kayi dabbobin na akwai ilimi a cikin su yau ka dubi kudan zuwan nan yau ka dubi tururu wannan amma tun da Allah ya riga ya fifita da dama amma har ga su dabbobi yanzu wurin su muke koyon abubuwa wurin su ake koyo mafi yawancin magunguna kai yau ga faɗa ma ana koyon faɗan dabbobi eh faɗan dabbobi a koyi faɗan maciji faɗan zakara faɗan waye faɗan waye tsallen waye faɗan mage ko faɗan dabisa to saboda kanan kaga kenan sawuna eh, fi kaudihim makhluqina lillahi azza wa jalla wa mutasawuna fi ubudiyatihim lahum. yadda za ka ce Allahu Akbar tsoho ma ka zai ce Allahu Akbar mace ma Allahu Akbar sau da kanan Allahu Akbar Allahu Akbar a wurin bauta daidai ake fahim mutasawuna fi baina yadaihi min hadhihi aljiha abu nawa gogogo mutasawuna متساوون متساوون gani uku to wannan gaskiya ne daidai ake na biyu wannan su sa'una fi khalqil fi haqqil hayati daidai ake haƙƙin rayuwa ba dama ka ana wani rayuwa daidai ne kana da haƙƙi ka rayuwa ne kama na da haƙƙin rayuwa. in ka ga an ce a kashe wani sai da izini daga Allah kuma za a duba sai an ce sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza yau ka dubi maciji in ce an hana kashe maciji Allah ya tsare suka zo suka je daji suka kafa maciji sai ɗaya ɗauko macijin ya dawo ya zo ƙofar gidansu Amma da wacce ke ka dawo ba da ba kun je kun kashe maciji a can mu an shafa gaya mana a gida cewar maciji mashi muna tsoron maciji amma ni ban taɓa ganin almaran maciji ba amma na ji ana tsoron shi amma ban taɓa ganin almara ba ba na fata kuma gari ba na ta amma na suka biyar nan tun da su za aka je aka je kawai wai ga kofa gidansa maciji a tsaye ya kumbura baban sai zai gade kai da kuka je daji kun yi wani abu ne suka ce mai kawai ba ko yi ce eh akwai wani wata ji da muka kashe je to ga miji ya ɗauko matan haka ce bawan Allah ka yi haƙuri yara ne ba su da hankali ka yi haƙuri ka yi haƙuri aka yi ta ba shi haƙuri shi kenan daga nan ya ɗauki gashi koma haka dai ka biyu kun ji ruwayan kuna tuno da. kada wurin kai yawwa saboda magana ce lokaci ka faɗe ta ce daga ina ka ji ka rasa inda za ka sa kanka to haka to kaga wannan ai kaga ina da hankali sannan eh, ina da ina da wasu abubuwa da kam sai abun to a halitta daidai ake fi haƙƙin hayati illa idza kana minhu man yaqtadi ihdaru dima'i kaga ɗaya sharrinsa ya sa aka yanke hukunci a kashe tabu-tabu gure da me yake da suna waye kuma tsaka akwai dai wajen ba guda a au zali qibatiha ko ko rage darajarta bi kufuri shi ma na sa a zubar da jininsa أو ظلم أو أدوان نأكو والخصمان في مجلس القضاء ما سو شرع أبيو أما جلسا شريعة أينهن دول دول عديد تاسو اللهم من رعاية من رعاية برعاية القاضي دقا كل أوان القاضي اللهم مرآية القاضي آه، والخصمان في مجلس القضاء لهما من رعاية القاضي حقاني متساويان فينبغي التسوية بينهما في المج... في مجلس القضاء أي ساكي سيكوي حتى راكاكا سيكنا كارماني ينظر إذا كي كارانا wajen waye to sai ne alkali yanzu to dari da wa muka rikici dari da ba da masu shi ganin muka ce kaka kaka kaga sai mai zaka ce dan ka koma ka ka a ah, zaka ce kai taso da wannan sai ka ce kwaya ka hujja can inda yake zaune in ya zaune har sai dinka ce maka am am sai kai nan ko to kake in ka tare za ka ce ba da sai zo don ya zauna a gabanka ka ce to amadu arzar kawi sai ce na'am iji ta horo da wannan ba da ma ka yi min shari'a da ba da wasu ina nan yana nan dole sai na sako na zauna a gabanka yadda ba da masu zo zauna a gabanka in ko ba haka ba daga nan ba da ba za ka yi adalci ba ne ba yadda ba gaba ɗaya ma shari'a na fasa ba za ka mana shari'a ba ko na jin hatta algarkawi bai kamata ka ƙara mun ba tun da kusan ai duk da sunan wasa ne ni na sawa kaina wannan sunan haka ainihin ne na nishaɗi amma dai ana girmama shi na kuma jin daɗin kana amma dai duk da dai ba sunan daraja ne ba ba martaba ne ba amma dai da bai kamata ka ce ba kila da martaba wasu na daraja kawai ka ce Ahmad Adam labbaik ka zauna zauna ba da ma sai mangorori ko markazu sai ma ya rugo da gudu ya zauna to ya aka cikin mu ake kara ni nake kara shi tare aka saya mana roba roba ga nan ya dauka ya sakwarkwata shi ni kusan shekarar kaza shi ke hawa ni bana hawa na kan na sai yanzu a karke shi a bani kaga sai ka koma kana rike haka ne yace a a ba haka bane ba a lokacin nan shi ai an masa kaza ne a gida da aka masa kaza ni kuma aka bani wannan kaza kaza to sai da wuri na alaka a kan tare aka yi muku shi aka ba ku shi tare to ba ni da bayyana aka yi haka ka to ba da ba sai sai rantsi ko ya maido da rantsuwa a kai da to abban almuhimmu abin da ake so dole ka daidaita abu ba dama ka yi wa mutum shari'a kana tsoron shi ah. na hudu wal asalu tasawin nasi asali mutane da yake fi haƙƙil amali hmm? na hudu wal kasabi daidai ake a wa kowa aiki ma aikin gwamnati wajibi ne a ba kowa aiki a ba wa jiha kaza aikinta a ba wa kaza kabila kaza aikinta ka ganin fa'idan ƙididdiga dole kabila kaza suna da kujera kaza kabila kaza suna da kujera kaza kabila kaza to badalin haka to an so in sun ga dama a kaza in sun ga dama a kaza to haka da a duba adadin waɗanda suka fi yawa addini daidai ake a aikin gwamnati wal kasabu da sana'a kowa zai iya yin kasuwa kowa zai iya yin abun da ake so wata allumi haka wurin ilimi dole ne a ilmantar da kowa wasu haka jirgin da iktinami khairati duniya wal akhirah ana iya rige-rige a yi gasa ba za ta a yanzu kauce ya kauce na ka dawo ƙasa kai fal'adalu ya katazi bi ita da furasi adalci na zartar da samar da dama lahu jami'a bi nisbati mutasawiya ثم يقول لكل فرد بحسب ما يقدم من عمل au جهد أو أي كسب إداري أو سبق قولي جريجي في علم أو خلق أو رأي أو إخلاص أو غير ذلك مما له قيمة تقدر يا عائشة أكبر إيه إيه kowa daidai ake kowa misali yanzu ba daidai muke in ma a baka aikin gwamnati wa eh, in ma baka eh, aikin duniya ko na lahira a baka ilimin addini kaga dai ake kowa ba shi ilimin addini kowa ba shi yasa in ana haddasa da qur'ani da gwamnati dole ne a ba kowa scholarship na'am